أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله masu kallon mu da sauraron mu barka mu da saduwa cikin wannan shiri namu na tambayoyi kan azumi shiri ne na musamman wanda ke zuwa muku daga gidan wannan talabijin na sunna tv kamar yadda aka sani muna tare da babban malamin mu wanda yake amsa mana tambayoyi a wannan darasi malam ibrahim adam disina wato babban limamin masallacin juma'a na masjidin rahma kuma laccara a kwalejin horon malamai na azare gafata malam barka da zuwa salamu alaikum alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatu a gafata malam tambayar mu na farko wadda ke tambaya na tambaya akan abin da ya shafi wato wannan goman karshe cewa yaushe ke farawa sannan bangare na biyu kuma shine wasu ayyuka ne wanda suke da muhimmanci a cikin wannan kwanaki na goma bismillahir rahmanir rahim <clears throat> alhamdulillahi wa kafa wa salamuhu ala ibadihi alladhina istafa yan uwa masu ganin mu da mu kamar kullum ina muku sallamar musulunci barkanmu da warhaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam usman tambayar cewa goman ƙarshe yaushe yake farawa hmm. bari in yi wa abun gwaranci ko in fito da shi dalla-dalla ah, ranar ashirin ga watan ramalana hmm. daren da ke haɗa da wannan ranar ba hmm. ɗauka cewa ranar juma'a ita ce ranar ashirin ga watan ramalana to daren da yake na ranar daren da ke zuwa a ranar juma'a mm-hmm. to wannan daren shine daren 21 ga watan ramalan wanda kuma dalaren goma ƙarshe mm. suna farawa ne daga wannan dare tunda ka san a mahanga irin ta shari'ar musulunci dare shi ke fara zuwa gabanin yini mm-hmm. yanzu dalan da ke cikin ranar alhamis mm. shine daren juma'a daren da ke cikin ranar juma'a hmm. shine daren asabar saboda haka daren na fara zuwa gabanin yin sannan idan muka ɗauki wani ɓangare kuma mhm. shin daren daga wani lokaci yake farawa eh. shi daren yana farawa ne daga zarar rana ta faɗi akwai maganganun wasu daga cikin malamai da ke ganin falalar wannan dare tana farawa ne daga lokacin da daren ya yi tsakiya mm. zuwa alfijir mm. wasu kuma na ganin tun bayan sallar isha'i yake mm. farawa kamar sa'id ibn musayyib amma zance mafi nagarta idan aka ce dare a larabci yana farawa daga zarar rana ta faɗi saboda haka duk abin da ake faɗa na falalar wannan dare duk abin da ake faɗa na matsayin wannan dare duk abin da ake faɗa na irin garaɓasar da ake samu hmm. a wannan dare ana samun sa ko ana samun ta tun daga faduwar rana hmm. saboda haka yawan ibada yawan zikiri yawan sallah yawan ambaton allah da ake so mutum ya cika wannan dare da shi hmm. ana so ya fara ne tun daga bazarar faduwar rana kuma wannan ke gwada cewa kaɗan na cikin mutane waɗanda ba za su iya riskan wannan dare ba hmm. ko da mutum bai riski ya samu ya yi sallar dare mai tsawo ba akalla zai samu sallar magariba da sallar isha'i a ciki ah, wannan kenan to amma ka san falalan kiyamu ramadan hmm. manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗi matsayinta na musamman mhm. kamar da zo a cikin hadisi man kama ramadana imanan wahtisaban ihtisaban hmm. ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi duk mutumin da ya yi tsayuwan watan ramalana yana mai imanin cewa Allah ne ya sa shi kuma yana ne mai neman lada hmm. ba ya yi ne kawai saboda ya burge mutane ba Allah zai gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa saboda haka falalar wannan dare falala ce ta musamman saboda haka shi yasa aka kawo wani ƙarin ibada hmm. bayan normal ibadan da ake yi na salloli tun da kowace kowane dare ana sallatar magariba da isha'i a a cikinsa eh, tambayar ka ta biyu ko in mm. ce bangaren tambayar ka mm. ta biyu shine cewa waɗannan ayyuka ake so mutane su mai da hankali a wannan dare mm. farko bari in fara da ɗan yin tsokaci kan abin da mutane suka ɗauka cewa eh, shine babbar gajiyar da ake samu a wannan dare ka san mutane na da tsammanin cewa wato dare lailatul qadri wanda shi ake tafa fitukar nema a cikin waɗannan darare tunda musuluncin ya bar shi a matsayin wani abu a kan matar sarki da da ido da ta gani babu ido ba ta gani ba mm. amma mun ga haka ake lalume cikin duhu mm. to amma babban abin da ake fatan mutum eh, wannan dare ya riske shi yana ciki shine ya riske shi yana cikin ibada wannan ibadar ita ne za a ninninka wa mutum har zuwa adadin da qur'ani ya faɗa cewa lailatul qadri khairun min alf shahr dare lailatul qadri shi ɗayansa ya fi abu ya fi wata dubu wata hmm. dubu inda za ka mai da shi a shekara hmm. kusan shekara 83 da za a same kana kiyamun laili da ka ɗauki tsamu kimanin shekara 83 kana wannan kiyamun laili mm, mm. wannan shine abin da aka fi so mutum ya mai da hankali da shi mm. kuma shine abin da mutum in ya raya wannan dare da shi zai samu gajiya zai ci wannan gara basa amma ka san mutane malam usman sun dauka cewa kawai wato wannan dare dare ne na amsa addu'a dare ne kawai da ake mika bukatu ba na ce ba a amsa addu'a ba ba na ce ba a biyan bukatu ba balma na aisha ta tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya rasulullah idan muna kokawar neman ko fafatukar neman wannan dare domin hmm. me za mu ringa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ku ringa ta ce mata ki ringa cewa Allahumma ka afuwun hmm. tuhibbul afwa fa'fu anna hmm. ya Allah kai mai afuwa ne kana son yin afuwa ya Allah kai mun afuwa wannan addu'a ce ga gajeruwa amma abin da ta kunsa na bayanai da wato uh, lagwada mm. mai yawa ne wani usman idan allah ya maka afuwa allah ya gafarta maka mm. me kuma ya rage maka ba abin da ya rage mana usman sai gidan aljanna insha allah saboda haka kaga wannan addu'a ce wanda ta hada duka alherin duniya da da lahira to amma ba wai kuma ana cewa kawai sai a ta addu'a ba a'a in aka yi addu'ar a cikin asallolin kuma ana ta addu'a ga guraren da ake addu'a nan a cikin saloli ga sujjada ga kaza ga kaza ga kaza mhm. abin da ake so shine mutum ya mai da hankali zuwa ga a ibada ah. ba wai addu'a kaɗai ba ka san yanzu idan ka je guraren da ake yin kiyamu laili mm. ko tahajjudi za ka ga mm. mutane wani lokaci idan ana karatu barci suke yi eh, kawai sai daga zarar liman zai shafa ido wuce eh. sai ga mutane farat an tashi saboda a lokacin za ta addu'a wasu addu'o'in ma waɗanda ba na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bane ba maimakon a samu lada ma kuskure ake fadawa ciki sai ga mutanen suka fi damuwa bayan kuma asalin jauharin abin da ya kamata mutum ya mai da hankali shine ya mai da hankali ana karatun alkur'anin da mm, shi mm. ana karanta ayoyin Allah suna ratsa shi yana kara samun tsoron Allah yana tara hankalinsa guri guda ana tsalla mm-hmm. an fuskanci ubangiji a ce a cikin wannan yanayin ne kuma sai Allah ya ninninka maka cewa kamar ka ɗauki shekara tamanin da uku kana yi kasan ba karamar garaɓasa da lada da kuma matsayi za ka samu a gurin Allah subhanahu wata'ala ba fatan mu dai malam Usman Allah subhanahu wata'ala a wannan shekarar mhm. da sauran shekaru masu zuwa Allah ya sa mun dace a shekarun da suka wuce da wannan dare mai tarin albarka ubangiji Allah madaukakin sarki kuma ya sa wannan dare ya same mu muna tsaye da mu da sauran masu kallon mu da sauran al'ummar musulmi baki daya Allahumma amin masha Allah mm. a tambayar mu ta gaba malam wannan yana tambaya akan wato abinda ake karantawa na tahajjud din mm. cewa sai an sauke alkur'ani ne gaba ɗayansa ko kuma dai mutum zai karanta iya abin da zai iya yi ne a cikin wannan ibada malam usman cewa wai salan tahajjudi dole sai an sauke alkur'ani daga a bakara zuwa nasi ko daga fatiha zuwa nasi hmm. wannan ba dole bane ba hmm. kuma ma abin da zai kara gwada maka ba dole ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wa da ya fara jagorantar mutane wannan sallar hmm. ai sau uku sallallahu alaihi wa ya fito aka yi sallar da shi daga baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya daina fitowa gudun kada a sanya abin ya zamto wajibi na farko a lokacin ka gaba a gama saukar da alkur'anin ba ma balle a ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam alkur'ani ya sauki hmm, baki daya na biyu ba kowa ne cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamto ya haddace alkur'anin ba tunda ci daga baya kowa shi ɗayan sai yake yi hmm. balle a ce kaga a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sauke alkur'ani ake yi wato dai ba kuma laifi bane ba hmm. in an sauke alkur'anin babban dai abin da ake so shine mutum ya mai da hankali ya ibadar cikin nutsuwa kamar inda abdullahi dan mas'ud ke cewa kada ɗaya daga cikin ya zamto mm. abin da kawai ya dame shine ya kai karshen sura ko ya kai karshen aya a'a ba abin da ya kamata ba abin da ya fi damuwa shine tara hankalinsa guri guda hmm. ya karanta alkur'ani cikin nutsuwa ya rangada shi matukar rangadawa hmm. ya zamto kamar da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa cikin alkur'ani hmm. alladhina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wanda muka ba su littafi suna rangada alkur'ani suna karanta shi suna rera shi matukar karantawa matukar rerawa warattalnahu tartila warattil ƙur'ana tartila ah, ba daidai ba ne ba kawai mutum ya linga karanta Alƙur'ani buri-buri ha kawai sama sama ka ji kawai dai abin da yake so a ce ya kai kashe hizbi ko ya kai karshen juzi'i ko ya kai wani karshen gurin da nan yake so ya tsaya don ya samu damar kammala alkur'ani to a irin wannan ne sai ga mutane suna fadawa cikin kurakure kuma kamata ya yi su limamai su ba wa su a wayanas cewa a'a abin da ake so shine a yi karatu cikin nutsuwa kamar da tabbata a cikin hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Ah, yana karanta alkur'ani aya aya ne hmm. manzon Allah sallallahu alaihi baya hada tsakanin ayoyi baya cewa alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin manzon Allah kana yaqra'u aya aya hmm. alhamdulillahi rabbil alamin hmm. arrahmanir rahim kuma tare da rerawa sallallahu alaihi wasallam ya kamata mutane su sani cewa rashin rera alkur'ani ba kuskure ne laifi ne wal akhdhu bit tajwid hatmun lazim man lam yujawwid alqur'ana athimu li'annahu bihi ilahu anzala wa hakadha minhu ilaina wasala wa huwa aidan hiliyatu tilawati wa zinatul ada'i wal qira'ati kamar da imam al-jazari yake faɗa cewa karatun alkur'ani da tajwidi tilas ne wajibi ne duk wanda bai karanta alkur'ani ba tare da tajwidi ba mm. kuskure ya yi kuma ya yi laifi saboda shi tajwidi wato kawa ke karawa karatun alkur'ani hmm. ah, saboda haka abin da ake so limamai su kula shine karatun alkur'anin a hankali hmm. karanta shi tare da ma'anarsa inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun afala yatadabbaruna alqur'ana am ala qulubin akfaluha shine su karanta alkur'anin tare da lura da abin da alkur'anin ke cewa ke abin da alkur'anin ke cewa kaga daga nan za ka gane cewa duk mutumin da bai san larabci ba ko bai san abin da ke cewa ba lallai ana sha da shi bayan da zaka ce sallar ɗaya ce da mutumin da ya san abin da alkur'ani qur'ani cewa wani sai dai kawai ji ana diri ji an saukan yin ya ga yin amma bai san me ake cewa ba sau nan za ka gane muhimmanci mutane su tashi su koyi yaran larabci da abu ne wanda zai iya yiwa a koyi yaran turanci ma wanda bai wuce shekara ɗari biyu a ƙasar nan ba balle kuma yaran larabci wanda ya ɗauki tsawon ɗaruruwan shekaru a wannan ƙasa da ma ƙasashen da suke kewaye da mu saboda haka dai limamai ka samu wayewar cewa don Allah daina matsawa mutane cewa kawai abin da ake so a ce an haddace alkur'ani mm. an sauki an sauki alkur'ani in ki so in ce eh, na biyu balle tunda ka san wannan akwai ta bidi'a ma kuma da ake bayan kuma an sauki alkur'anin sai ai wata addu'a ta me ta mm-hmm. musamman addu'an khatma mm. ko da ce akwai malamai suna da manganu akai wasu ba sa ganin abun haka a matsayin laifi amma dai ba a samu manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ko manyan magabata suna yi ba saboda haka dai ya zanto liman ya abin da zai mai da hankali shine ɗaukan mamansa a hankali hankali tiryan tiryan yana ba su zaki da mazar kwailan alkur'ani gurin tsayawa a tsaya gurin wato gargadi a yi gargadi eh. kamar tun da ka san ko a cikin kira'a za ka ji ko da baka san me ake cewa ba za ka san mm. cewa nan barazana ake yi gurin mm. lalama a yi lalama gurin lagwada a gwada mutane cikin farin ciki da annashawa ake ya zama to wato kamar sautuka tana nuna guraren fassara alkur'ani haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake idan yana karatun alkur'ani na malam Usman Allah ya sami koyi da manzon Allah mm. na ce to wannan ina ga kamar shi yake kawo kamar kallafa mutum ya cici sai ya ɗau ƙur'anin yana yana karantawa wajen cewa sai an sauƙin eh. don misali in kana mm. ɗan tilawa ka ta mm. izu biyu mm. da izu biyu na za ka iya ƙare ramadanan duka kullum ma za a ta maimaita shi ne A zai iya gamsarwa eh, saboda shi ga Alƙur'ani. yana daga shi mu'jizarsa da kasantuwarsa gagara koyo shine wato dan gurin da ka haddace kana maimaita shi kullum hmm. ba za ka ji ka kosa ba ba za ka kosa ba bal ma qur'ani yadda ka fi haddacewa yadda mm. ka fi iyawa yadda ka fi rerawa yadda ka saka sabawa da shi ka fi jin daɗin karanta shi kusa kullum ƙara zaki yake maka ƙur'ani baya lami ah, wai imamu shatibi aka ce ya ce a cikin shatibiya mm. cewa wa khairu jalisin la yumallu hadithuhu mm. wa tirdaduhu yazdadu fihi tajammula cewa kullum karanta shi da mimita shi na ƙara sa shi zanto mai wato kyau da bankaye a harshen wanda ke karanta shi saboda haka duk wannan kasan matsala daga zalan fa ka shiga abin da ba su kaka ba sai ka kana ta kalla shine kaga mutum da littafin da qur'ani hannunsa amma na baya suna ta daga shi mm. littafin yana hannunsa amma na baya suna daga shi an fa samu wai lalle sai an dauko daga bakara ga alada ga ga alamomi Shi shine ba kaida eh, liman shine wanda ya fi kowa iya karatun alkur'ani wanda fi kowa yawan haddan alkur'ani shi kuma ta jagoranci mutane eh, tambayar akan cewa halaccin karanta alkur'ani a yin sallah da alkur'ani a hannu wannan wata matsala ce da malamai suke kawo ta a cikin littafi ah, an rawaito cewa nana aisha ta kasance tana sa wani yaron ta yana buɗe alkur'ani yana jagorantar da sallah to mewa wannan saboda wani uzuri ne ko kuma saboda wani karantar amma ba haka ba hmm. an ga alarama kuma ina ga bayan ga maciji ina za a bi wai ma iya abin da ka iya kan ake alaraman gurin kin alaraman gurin sai ka tsaya iya gurin sai sa dama ba wanda shi ta haddace ya alkur'ani wato shine dama abin da kake bukata cewa wannan shi ke jawo wancan shi ke wa shine eh, ke bukata cewa don in ka ce lalle ka sauki to dole za ka je inda baka iya ba kuma to dole kuma za ka bukaci ɗaukar littafi mm. amma dan inda ka iya nan sunansa ko aya ɗaya ne fa ƙur'ani ne ko aya ɗaya ne za ka ta maimaita ta ƙur'ani ne kawai adadin maimaita shi zai bada adadin harufan da ake samun lada gaskiya ne mana Allah mana usman masha Allah mm. sa'an nan mai tambaya na ga malam yana tambaya akan abin da ya shafi cewa amin mm. shi a wani daidai gaba ne ake ambatonsa a lokacin da wato mutum yake karantawa amin eh. galibi ba ana faɗansa a lokacin uh, kunuti ne ba lokacin da ake addu'a eh. ma'ana kalman amin a larabci shine Allah shi amsa ah, kamar kana fatan Allah ya amsa eh, wannan a lokacin ake cewa amin wato eh, kalman ka gane kaga kaga za a ce amin ne lokacin da ake addu'a Allahumma hadina fi man hadait Allah ka shirye da mu shi waɗanda ka shirya sai mu ce amin Allah ka sa haka ko Allahumma barik lana fi ma atait Allah ka sa mana albarka cikin abin da ka bamu hmm. ai mm. eh, eh, mu ce amin Allah ka sa haka tun da dama ma'anan amin ke nan malam kalbarsa sa ta biyu mm. kuma yana tambaya akan to akwai da suke ce ya Allah ya Allah ya Allah to ya Allah kuma ai ba shi mai ma'anan sa shi dai ba zikiri bane ba ba taurato cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana zikiri da harafi ɗaya ya Allahu ya Allahu ba ko da da hadisin da aka rawaito manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la taqumu as-sa'atu hatta la yudhkaru fi fil ardi Allahu Allah al ba za ta tashi ba har sai an zamto a bayan ƙasa ba a cewa Allah Allah hmm. ah, wannan hadisin da ke cikin sai muslim akwai ruwaya cikin musnad da imam Ahmad da ta fassara ta cewa la taqumu sa'atu hatta la yuzkaru fil ardi mm. la ilaha illallah alkiyama ba za ta tashi ba har sai a bayan kasa babu mai cewa la ilaha illallah mm. kasan wannan lafazin ya a allahullah mm. yana daga cikin abin da wasu suka kafa dalili da shi ya halatta a zikiri da sunan Allah ɗaya tunda ba a zikiri da sunan Allah Allah Allah Allah Allah haka a matsayin a matsayin zikiri sai da ka kira shi sunan a matsayin kamar za ka roƙe shi mm. amma a matsayin zikiri bai mm. tabbata a hadisi ana yin haka ba sau haka in ka ce ya Allah to ya Allah me ba ka ce komai ba ya Allah ya Allah me kenan ka san abin da ya sa wasu suke yin haka mm. shine wanda yake jin larabci zai ji kamar ba wai cewa aka yi inda liman ya yi numfashi hmm. ko ya dakata dole sai ka ce wani abu ba ko ka ce amin hmm. sai zamto cewa waɗanda suke dan gane larabci idan su gane cewa nan ai ba addu'a kai ba hmm. kamar ziga aka yi wa Allah tunda yana daga cikin laduban addu'a ah, in za ka roki Allah ka ringa ziga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi yake cewa ah, in za ku roki ubangijin ku ku ringa ziga shi ku ringa koda shi fa inna rabbakum yuhibbul mahamida ubangijin ku yana ana so a ringa ziga shi a ringa koda shi to kaga sai to cewa yana daga cikin laddaban addu'a in za ka yi wani gurin bayan ka roka kuma sai ka tsaya ka ziga Allah to waɗanda suka je larabci idan aka ce an ziga Allah an ziga Allah mm. lokacin ba addu'a akai ba mm. sai mutum ya ga cewa ai nan bai kamata ce ya amin ba mm. amin ba sai eh. ce ya Allah kaga wannan bid'a ce ba wanda suka shi hmm, hmm, in aka hmm. zuga ba cewa aka inda liman yayi numfashi galibin gabobin da ake faɗan kuma kaji an ce Allah din nan gurin eh. da aka zuga Allah eh Allah zuga Allah ne kamar misali kamar kamar kace mishi Allahumma inna nas'aluka bi asma'ika al-husna wa sifatika al-ula ya Allah ya eh. Allah kaga na maduwar Allahumma inna ba mai addu'a mutukunna ba ce ba kai gabar da za a ce amin ba <laughs> to gaga to kaga da anan ma wanda bai san larabci ba yana da matsala mm. saboda bai san ina zai ce amin din ba eh, ina ne kuma zai shiru mm. domin babu magana cewa ya Allah mm. ko dai ka ce amin ne ko kuma ka shiru domin ka ce ya Allah ba kai shi ba zikiri bane ba ba sa kai ba bid'a ne a cikin sallah bid'a ne a cikin addu'a ba za mu ce addu'ar ka ba da wasu abunan tawar ga ba hmm. amma dai ba daidai ba ne ba a saka ka a gurin ba kuma ba wani abun da ka samu lada kuma ma wani abun zai kai zuwa ga iya bata maka sallah in ka yawaita ta domin hmm. kana maganganun da ba a saka ka ba hmm. wallahu ta'ala a'lam saboda haka malam usman shawari na ga mutane in za su iya koyon larabci su koya mm-hmm. saboda koyon larabci abu ne mai muhimmanci ya tabbata daga ata ibn yasar mm. kamar da shekul islam ya ambata a cikin littafin iqtida usratul mustaqim mm. bi mukhalafati ahli al-jahim cewa ta'allamul arabiyyata fa innaha min dinikum wa ta'allamul fara'ida fa innahu min dinikum ku koyi larabci domin yaran larabci addinin ku ne hmm. ku koyi ilimin laban gado domin shi ma addinin ku ne akwai ma ruwaya ta'allamul arabiyyata wa a'rabul qur'ana fa innahu arabi ku koyi yaran larabci ku larabci alqur'ani hmm. ah, domin alqur'ani ba larabe ne kaga wannan kuma kamar da Hausa ake masu karanta alqur'ani da Hausa don wanda ya na alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim gairin mangaluba alaihim wala dalin hmm. wala dalin wala narin wal haywa layli idza saji wannan kaga ba karatun alqur'ani yake da larabci ba da hausa yake karanta alqur'ani almuhim mahallin shahidi mhm. wannan zikiri na ya Allahu ba wanda ya sa mutum yayi in zaka ce amin to kace amin a mhm. gabar da aka yi addu'a in akai yi an gabar da liman yayi magana amma bai yi addu'a ba mm. bai yi roki komai ba sai ka shiru ba cewa aka yi kowane limfashi in liman ya ja ko kowane guri in liman ya tsaya hmm. sai kai ka ce amin hmm. ko ya Allahu eh. masha Allah Allah shi taimake mu Allah malam hmm. tambaya na gawa shi ma yana da munasaba da wannan tambaya yake shi ma akan rera addu'a din da ake yi addu'a dinga rera ta a ciki to wani harka mun saja'i wato malam Usmanu ba abun da ake rera shi sai alqur'ani Allahu warattil qur'ana tartila ka rera alqur'ani rerawa baka isa kana karanta alqur'ani ga lokaci za karanta shi kamar magana ba alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka kamar magana qur'ani ba karanta shi haka sai a rera shi dole sai ka bude bakinka ka rera shi alhamdulillahi rabbil alamin Hmm. ar rahim hmm. kuma da ƙa'idojin lelawar ba wai kawai waka ba shi ma hmm. so warattalnahu tartila mun lela shi lelawa ba a lela wani abin da ba alqur'ani ba hatta amin a cikin sallah da zaka ji wasu na cewa ai a madul badul ne min ardil lisukun ne a min amin ai ba qur'ani bane ba babu wata aya a cikin alkur'ani mai suna amin saboda haka amin kawai da ake faɗanta a larabci za a faɗe ta ba kamar yadda ake eh, karatu ba saboda haka ba za a ɗabbaka mata ƙa'idojin ta juwidi ba ba sai a ta ba amin kawai eh, saboda haka addu'a duk da cewa larabci ne hmm. za ta iya karɓan ƙa'idojin juwidin amma ba a ba saboda alkur'ani ba alkur'ani ne ba kamar da ba a raira hadisi hmm. malam usman ko ka taɓa jin wani wanda ya zo yana karanta hadisi yana misali na cewa إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما nawa. ba zai yi haka ba a haka ba da usmanu alkurani kaɗai ake da yawa saboda haka amma da ce a riga an saba da rera addu'a sai aka dauka cewa kamar rera addu'an babu laifi Allahumma na fi man hadai hmm. amin wa afina fi man afait hmm. amin hmm. wanda ce to ana yi a kasashen larabawa <laughs> to dan ana yi a kasashen larabawa <laughs> ai ba dole ne ya zanto ya zama hujja hujja a qur'ani ya ce hadisi ya ce kuma littafi ya ce haka magabata suke yi amma saboda haka wannan rera alqur'ani rera rera addu'a a lokacin kunuti bid'a ce bid'a ce ba shirya ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba na'am malam wannan tambayar mu na gaba wanda yana tambaya akan hukuncin mutumin da ya mutu da azumi a kansa wai dole ne sai an biya wanda ya mutu da ana bin sa azumi wanda ya mutu ana bin sa ana bin sa bashin azumi hmm. a ah, sai dole sai ya biya mm, anan gudun malam usman akwai tafsil mm-hmm. akwai dole sai an yi bayani dalla-dalla mm-hmm. waɗanda suka mutu ana bin su bashin azumi kala-kala ne mm-hmm. akwai ah, Sheikh Muhammad Salih al usaimin na karanta fatawarsa da ya rarraba abin kamar haka. Farko dai wanda ya mutu mm. ah, yana cikin wata ramalana misali ya yi azumi goma sha biyar saura sha biyar ya rage masa mm. sai ya rasu wannan babu komai a kansa mm-hmm. tun da cikin ramadana ya rasu ya rasu mutumin da ya sha azumi a watan ramadana mm. daga baya ya fara azumin mm. sai rashin lafiya ya kama shi sai ya sha amma kuma yana cikin azumin mm. a wannan azumin mm. ya rasu mm-hmm. duk da cewa ya gashi ya sha mm. wannan babu komai a kansa domin ya riga ya iya abin da me ya yi abin da zai iya yi sannan mutumin da kuma ya sha a cikin watan ramalana har watan ramalana ya wuce bai samu sauki ba sannan daga baya ya rasu to wannan ma babu komai a kansa wanda zai rama kaɗai shine mutumin da ya sha a watan ramalana mm-hmm. sai kuma ya samu saukin da zai iya ramawa mm. sai bai rama ba sai daga baya kuma wani abu ya yi sanadi ko jinya ko hatsari ko wani abu sai ya rasu kaga ya samu gabar da zai iya rama sai bai rama ba mm. to wannan zai rama wannan gurin kuma waɗanda za su rama masa su ne auliya o damihi shine yan uwansa waliyansa mm. sai ko mutumin da ya yi bakanci mm-hmm. cewa zai yi azumi kaza to sai kuma abin da ya bakancin nan ya same shi sai kuma bai azumi ba sai ya mm. rasu ah, to kamar da ya zo a cikin hadisi wata mata ta je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa ah, uwa mahaifiyata ta yi eh, bakancin cewa za ta yi ah, azumi amma ta rasu ba ta yi wannan azumin ba shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa to da a ce mahaifiyar nan taki ta mutu akwai bashi a kanta zaki biya mata mm. sai ta ce eh. sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce mata ai bashin ubangiji shi ya fi cancanta a biya haka nan wanda ya yi bakanci shi ma zai biya malam Usman na ah, masu kallon mu sauraron mu kamar yadda kuka sani wannan shine takaitaccen abin da ya samu cikin wannan wato darasin namu da cewa dai muna ƙara maimaitawa cewa muna bukatan tambayoyi da suka shafi waɗannan al'amura da muka fuskanta na wato goman karshe ɗin nan saboda akwai matsaloli da yawa da suke iya tasowa wanda ya dace mutum ya tambaya to sai ka duba nambobin da suke gudana a bakin akwatin talabijin ka sai ka yi mana test don mu ba da malam ya nazari don mu samu amsa din masu kallon sauraron mu kafin zuwan wani darasi a kula kauli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim wa assalamu alaikum wa rahmatullah shahru ramadana للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون All across ocean and